فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما محمد منزون الله ني sahabbansa da ke ما da shi masu يا كرسو amma masu tausasawa ne da jin kai da soyayya a tsakaninsu, za ka gansu ya kai mai duba masu yawaitar ku'i masu yawan sujjada ga Allah maɗaukakin sarki, suna neman Allah ya musu baiwar gafara da lada mai girma, kuma yarda da su, alamarsu tana cikin fuskokinsu daga guraben sujjada shine abin da yake bayyana a gare su na shirya da hasken sallah a fuskokinsu. Wannan ita ce siffar su da attaura littafin da aka saukarwa annabi Musa ya siffanta su da ita, amma misalinsu a cikin littafin Injila da aka saukarwa annabi Isa shi ne su a wurin taimakon junansu da kamalarsu, kamar shuka ce ta fita ‘yar ƙarama sai ta ƙarfi, ta kauri, ta daidaita akan iccenta, ƙarfinta da cikarta yana burge manoma. Allah ya sa sahabbai a haka ne don ya bakanta wa kafirai rai da abin da suke gani a tare da su na ƙarfi da haɗuwa da cika alkawarin Allah ga wanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka nagartattu daga cikin sahabbai ya yi gafara ga zunubansu ba za a kama su da su ba da kuma wani lada mai girma a wurin Allah shine aljanna